Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta ya ce tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin 22 ga watan Agustan 2022. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun yi awon gaba da mutane da dama daga yankunan kananan hukumomin mariga da kwantagora da ke jihar Nejan Najeriya. jiya haka ne motoci uku suka kwaci daga cikin kuma sun kwaci jama'a sannan kuma akwai wani da suka kama a ji. babu jami'an tsaro ne wurin. wallahi babu jami'an tsaro wannan kullum abu da ƙara lalacewa yake. Za kuma ku ji labarin Musa Sahabi wani matashi da ya shahara a wasan dambe a ƙasar Nijar wanda kuma ya taɓa zama zakaran dambe na Afirka. Kuna kuma tafa da rahoto na musamman wanda sani malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. Amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ukraine ta ba da rahoton wasu sabbin hare-hare ta sama da Rasha ta kai a yau Litinin a kusa da wurin da wata babbar tashar makamashin nukiliya take. Yayin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin yiwuwar Rasha ta ɗau wasu matakai yayin da Ukraine ke shirin bikin zagayowar ranar samun 'yancin kai. Gwamnan yankin Valentin Reznishenko ya ce makaman roka da rasha ta harbo dira kan yankunan da ke yammacin tashar nukiliyar zafaroziya raznashanko ya ce rakokin sun afka kan gidaje makarantar rainon yara da kuma kantina kasashen rasha da ukraine dai na ta zargin juna kan laifin harba makamai masu linzami da aka yi ta yi a kusa da tashar wutar lantarki Hukumar leƙen asiri ta ƙasar Rasha a yau Litinin ta zargi hukumar leƙen asiri ta ƙasar Ukraine da laifin fashewar wani bam da aka ɗana a cikin wata mota da ta hallaka 'yar wani babban mai ra'ayin kishin ƙasar Rasha waɗanda dukkansu sun kasance masu goyon bayan mamayar Ukraine da shugaba Vladimir Putin ya yi. Hukumar tsaron Rasha ta tarayya FSB babbar hukumar da ta gaji KGB ta ce kisan dariya dujina da aka yi a daren asabar 'yar alexander dujin mai shekaru 29 ma'aikatan musamman na ukraine ne suka tsara kuma suka aikata babu wani wanda ya dauki alhakin kai harin a jiya lahadi mai bawa shugaban kasar ukraine shawara mikhailo podolyak ya ce sam ukraine ba ta da hannu a wannan harin bom A yau Litinin ne Amurka da Koriya ta Kudu suka fara atisayin soji mafi girma a tsawon shekaru da dama na haɗin gwiwa domin daƙile barazanar da ke tasowa daga koriya ta arewa a cewar jami'an koriya ta kudu atisayen na amurka da koriya ta kudu wanda zai ɗauki tsawon makonni biyu zai haɗa da koyar da dabarun yaƙi a fagen daga wanda ya haɗa da kwaikwayon al'amuran yaƙi daban-daban ciki har da kwaikwayon mayar da martani ga hare-haren da koriya ta arewa ke kaiwa kan muhimman ababen more rayuwa na koriya ta kudu ƙawayen biyu sun sassauta ko kuma sun ɗage atisayen tun daga shekarar 2017 a zaman wani bangare na ƙoƙarin janyo hankalin koriya ta arewa kan teburin tattaunawa da kuma sakamakon barkewar annobar corona sai dai shugaban ƙasar koriya ta kudu yun suk wanda ya hau kan karagar mulki a watan mayu ya sha alwashin bunƙasa atisayen da za a yi domin ya zama jan kunne ga koriya ta arewa wadda ta yi ta harba makamai masu linzami a bana kwanan nan qatar ta kama akalla ma'aikata 'yan kasashen waje 60 waɗanda suka yi zanga-zangar saboda sun shafe tsawon watanni ba tare da biyan su albashi ba tare da korar wasu daga cikinsu kamar yadda wata kungiya mai fafutuka ta ce watanni uku kacal kafin qatar ta karbi bakuncin gasar cin kofin duniya ta fifa ta 2022 matakin daina zuwa ne a daidai lokacin da kasar qatar ke fuskantar zazzafar bincike daga kasashen duniya kan yadda take gudanar da ayyukan ta gabanin gasar kamar sauran kasashen larabawa na yankin golf. qatar ta dogara sosai kan ma'aikatan kasashen waje. zanga-zangar ma'aikatan mako ɗaya da suka gabata da kuma matakin da Qatar ta ɗauka game da hakan na iya ƙara rura wutar matsalar. Shugaban wata cibiyar tuntuɓa da kan harkokin kwadago da ke binciken lamarin ya ce tsare mutanen ya haifar da sabon shakku kan alkawuran da Qatar ta yi na inganta ma'amalar ma'aikata. Da gaske ne wannan ne hakikanin gaskiyar da ke fitowa fili, in ji Mustapha Kadri. babban daraktan kungiyar equidem research da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin 'yan fashin daji dai na ci gaba da cin karansu ba babbaka a wasu yankuna na jihar Nejan Najeriya. Rahotanni daga ƙananan hukumomin Mariga da Kwantagora na nuna cewa tsakanin daren jiya Lahadi zuwa wayewar garin yau Litinin 'yan bindiga sun yi awon gaba da mutane da dama. Daga Mina ga wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari da Karin bayani. 'Yan fashin daji na ci gaba da auka ma jama'a a wasu yankuna na jihar Niger Najeriya. Dama dai jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya masu fama da wannan matsala ta 'yan bindiga. Rahotanni daga yankin ƙananan hukumomin Mariga da kuma Kwantagora na nuna cewa tun a tsakanin daren jiya zuwa wayewar garin ranar Litinin ɗinnan 'yan fashin dajin sun yi awan gaba da mutane da dama. Wannan wani mazaunin yankin kasuwar Bala ne da ke yankin karamar hukumar Mariga ya ce 'yan fashin dajin sun yi awan gaba da wasu fasinjoji na motoci guda uku a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa cin wata kasuwa. suka yi sai suka dan lallace haka a gehe-gehen ya kaso da sun ga mota kawai sai mota a sanadin haka ne motoci uku suka kwaci daga cikin kuma sun kwaci jama'a sannan kuma akwai waɗanda suka sun ma a gefe. babu jami'an tsaro ne wurin. wallahi babu jami'an tsaro mun nan kullum abu da ƙara lalacewa yake. to a can yankin ma duk a yankin karamar hukumar ta mariga yan bindigar sun yi daren mikiya a daidai lokacin da ake tafka ruwan sama wani mazaunin yankin da ya nemi a sake sunansa ga abin da ya shaida mun ta wayar salula. ne wanda suka shigo tsakanin melaka suka biyo ta yabawa suka zo ta kumbashi sai suka wuto suka zo nan dajin tsakanin maburya mashin hudu suka shigo gab da gari sai ga ruwa ya taso mun ko mun hau duwatsu. A ko kuna saman duwatsun har yanzu? Eh muna saman duwatsu ai ba za mu sauko ba sai mun tabbatar da wucewansu. A cikin garin kwanta Gorama, waɗannan 'yan bindiga sun kutsa kai gidan wani dan kasuwa da magaribar ranar Lahadin nan inda suka yi awon gaba da ɗan shi Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani daga gwamnatin jihar Niger akan waɗannan sabbin hare-hare domin kuwa ƙoƙarin samun sakataren gwamnatin jihar Niger ya ci tura. A lokacin da na tuntuɓi kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala ya tabbatar da cewa 'yan bindigar sun kutsa cikin garin Kwantagorar. Mun ba mutum yaro ne aka doka fa. So we are on, we are on, we are on the trail of the kidnappers. A yankin Mariga kuwa ya ce duk da yake an ƙara tura jami'an tsaro a yankin, amma sai an tsagaita ruwan sama da ake tafkawa sannan za su ƙara gudanar da bincike. yanzu Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla aka yi da Mustapha Nasir ba tsare da wannan rahoton. To Musa Sahabi wani matashi ne da ya shahara a wasan dambe a ƙasar Nijar wanda kuma ya taɓa zama zakaran dambe na Afirka. Musa Sahabi ya shawarci matasan ƙasar da su jure wahala domin ganin sun cimma burinsu na rayuwa. Daga birnin Yamai ga wakilin murya Amurka Yusuf Abdullahi da labarin Musa. Musa Sahabi kenan shararren ɗan damben ne na jamhuriyar Nijar. a nan yana wani filin motsa jiki ne da ke wata unguwa da ake kira bayan ruwa a birnin yamai inda yake gudanar da atisayensa a kowane marece musa sahabi gado dan kimanin shekaru 23 a duniya ya fara shawar wasan dambe ne tun cikin shekarar 2012 kafin daga bisani ya kasance masa sana'a a dai cikin shekarar 2021 ne tauraruwar musa sahabi ta fara haskakawa a gasar damben afirka da aka shirya a tarayyar najeriya a wannan shekara inda ya samu nasarar kasancewa zakara bayan ya doke dan ƙasar tarayyar najeriya imbola stella wanda ya kwashe tsawon shekaru hudu yana rike da kambun wannan gasar tun dai daga wannan shekara tauraruwar musa sahabi ke ci gaba da haskakawa wanda a kasa da shekaru biyu ya samu kambu bakwai na manyan kwamfalolin kasashen duniya. Yonga shi ne kambuna da na dauko na karshe kai sai kana ganin duka ga kasashen nan da yake representing. Lalle wangarin ma da kake ganin ga kuguna santir ne na Europe wanga kuma santir ne na Titira. african gudan ashbe duka gudan duniya wanga da kake gani shi kadai ne gare ta kuma ni ne da shi shekara hudu yayi nigeria ana fafatawa ana fafatawa sai da allah ya sa na tai kuma allah ya bani sa kansu na amso shi mai horar da musa sabi wasan na dambe abdulaziz usaini ya bayyana irin kalubalen da suka fuskanta kafin su kai ga wannan matsayin da kwai lokacin da sai da ma na ba da mota ta jingina na biya mishi kudin participation saboda ya ta yi wasa a nigeria wannan tahiyar shi ce ta farko eh, sannan kuma daga baya mun ka samu tallafi na mutane da yawa tahiyar shi ta biyu sannan kuma zuwa ta uku kuma har yau dai tallafi yana ta karuwa saboda da kwai mutanen da ke ba mu tallafi amma ba za su so mu faɗi sunan su ba amma da farin mu mun sha wahala saboda mu ne za mu nemo kuɗin participation mu za mu nemo kuɗin mota mu za mu nemo kuɗin eh, hotel mu za mu nemo kuɗin abinci rayuwar dai musa sahabi gado na ɗauke da darasi don haka ya isar da wannan sako na musamman zuwa ga takwarorinsa matasa musamman ma masu shawar wasannin motsa jiki wasa da kake gani dambe ce taekwondo ce judo ce kowane iri in ma kwallo ce waga ta kawa duk wanda kake in ka ɗauka zaka ware sa cikin kanka zani ne saboda kai na takwa in ka fara ka ci saboda kanka ne zaka yi ka sa abun garan ka zaka yi in ka tsaya ka yi shi da zuciya guda wata ran Allah zai kai inda baka taba azawa ba yanzu haka musa sabi gado na shirye-shiryen halartar wasannin olympic na birnin fari na shekarar 2024 wanda nan gaba kaɗan zai samu wani horo na tsawon shekaru biyu a birnin na fari a fannin wasan na dambe yusuf abdullahi daga nyamei jamhuriyar nijar an gaishe ka yusuf abdullahi to har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc masu sauraro bari kuma mu shakata da wannan ka ba ma gawar madoga dalla yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda sani malumfashi ya haɗa mana daga najeriya akan matakan kawo ƙarshen ta'addanci a jihar zamfara gwamnatin jihar zamfara da ke arewacin najeriya ta ƙara tsaurara matakai a ci gaba da yakin da take yi da 'yan ta'adda musamman ma 'yan babura masu zirga-zirga da daddare tare da 'yan fomomi gwamnan jihar bello matawallan maradin ne ya bayyana hakan a fadar gwamnati bayan gangamin da aka yi wajen raba motoci da kuma ababen hawa ga rundunar tsaro ta fara hula. a ƙarƙashin wannan doka duk wanda aka samu da aikata ta'addanci garkuwa da mutane ayyukan ba da bayanai na sirri ko tsegunta bayanai ga 'yan ta'adda zai fuskanci hukunci na kisa hukumomi sun fahimci cewa mafi yawancin wannan da ake yi da daddare ana amfani da babura ne wurin aikata A hasabili da haka daga karfe takwas na yamma zuwa karfe shida na safe gwamnati ta hana yawo da babur a dukkanin ƙauyukan da ke zagaye da cikin garin musu wayannan ƙauyukan sun haɗa da damba da mare da tsunami da tsauni da barakan lahu da sama da gada da jayau ta gabas muna umurta jami'an tsaro da su ɗauki mataka tabbatar da an bi wannan dokar sau da kafa duk wanda aka gani ya hau mashin a waɗannan ƙauyukan da muka bayyana na cikin garin gusau bayan wannan lokacin da aka bayyana mu umarni jami'an tsaro da su kama shi tare da gurbanar da shi a gaban hukuma duk wanda aka tsaya ya iya tsaya muna umarta jami'an tsaro da su harbe shi domin wannan ya nuna alamun cewa bai da gaskiya ko kuma shi kan shi dan ta'adda ne sabbin matakan da gwamnati ta ɗauka sun haɗa da samar da makamai ga rundunar tsaro ta farar hula na jihar mun samar da makamai da hukuma ta aminta da su ga waɗannan 'yan tsaro gari a dukkan masarautun guda goma sha tara da ke faɗin wannan jihar tamu dangane da sha'anin masu ba da bayanai da 'yan ta'adda da aka fi sani da 'yan koma allah da ikonsa ya sa mun fara kama da yawa daga cikin su kuma yanzu haka ana na ana tasar bayanai daga su domin hukuntar da su za mu kaddamar da binciken gida-gida a dukkan masarautunmu guda goma sha tara domin ku irin wa'annan fatakari domin a hukuntar da su ba da daɗewa ba haka kuma mun samar da cibiya ta musamman haɗin gwiwa da ma'aikatar sadarwa a ƙasa domin an sa kiran katta kwana kan kowace matsalar tsaro mun tanadi runduna ta musamman wadda ta kunshi wakilan dukkan hukumomin tsaro na ƙasar nan domin an sa kiran waya al'umma daga kowace karamar hukumar mulki goma sha hudu da muke da su a wannan jiha ina shirya ma al'umma cewa duk wanda ya ga wani abu wanda bai yarda da shi ba to ya kira lambar karta kwana a lambar ta salula za ka ratsa daya daya biyu domin sanar da hukumomi abin da ke faruwa da kuma lungun da abin da ke faruwa kiran wannan lamba kyauta ne don haka ko ba mu kuɗi a cikin wayarka za ka iya kiran wannan wayar daga wannan rana duk wani babu da zai je ya sauka a masaukin baki wato hotel a duk faɗin jihar nan na zamfara sai ya nuna katin shaida mai inganci yau allah ko passport international passport ko katin zaɓe ko katin zama ɗan ƙasa ko kuma kati na tukin mota ko na tukin babur duk masu hotel ɗin da suka saba ma wannan ƙa'ida za su rasa lasisin izinin gudanar da hotel dinsu har abada Shin komi al'ummar jihar za su ce game da sabbin matakan da gwamnati ta ɗauka na yaƙi da 'yan ta'adda? Na zanta da wasu abin nan gusau. Ga malami na farko. a gaskiya matakan da mai girma gwamnan jihar zamfara ya ɗauka kan matsala ta tsaro matakai ne waɗanda za su taimaka dama abin da ake nema shine su a civilian jtf sun shiga lungu da sako tare da jami'an tsaro domin taimaka ma al'umma kuma hikimar da aka sa na raba lambar waya wadda za a irka tuntuɓa domin ganin wani abu wanda ba yadda da shi ba ko kuma lokacin da wani abu ke faruwa hakan ya yi daidai sunana hafizu balarabu gusauci a mamuriyar talaka reshen jihar zamfara to gaskiya wannan dokoki ka gwamnatin jihar zamfara ta dauka kan fannin tsaro a cikin babban birnin jihar zamfara gusau ya yi daidai san ya kamata ma tuntuni mu ce an sanya irin wa'annan dokokin to jama'a sai sun yi hakuri matakai ne wanda ya zama dole cewa a rika fada da al'amuran tsaro a birnin jihar zamfara ba ma gwamnati ba al'umman ma da a cikin wa'annan unguwannin su ya kamata a ce sun ɗauki irin matakai cewa karfe kaza ma mutum bai shiga musu unguwa sai da dalilai sunana kabiru ladan dan masani alal hakika wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ya yi daidai domin da babura suke shigowa wurin aikata wannan aika-aika muna kyauta zaston waɗannan matakai da mai daraja gwamna ya ɗauka tare da dukkan sarakunanmu da malamanmu da wasu shugabanni za a kawo ƙarshen wannan aika-aika da ke faruwa yanzu wasu sassa na garin gusau da fatan ma ga baki ɗaya jihar zamfara A wani labarin kuma rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta sami nasarar cafke wasu mutane biyu da suka damfari wasu al'ummomi har kudi naira miliyan biyar da sunan cewa za su tura musu 'yan sanda su rika kulawa da yankin nasu don samun walwala. Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar SP Shehu Muhammad wanda ya tabbatar mani da aukuwar hakan. eh tabbas wanga labari haka yake shi wannan wanda ake ce ma na wani musa shi ne ainihi wanda ya je kawai yar katsina ya nemi da su haɗa mishi kuɗi har naira miliyan biyar da ne wani zai je ya taimaka masu a turo musu jami'an tsaro a wannan ƙasar duk da yake lokacin da muke gudanar da bincike mun fahimci cewa su kuɗin miliyan biyar ba kai tsaye ainihi aka karɓe su ba an danga ba da su ne a ba da wanga amount a wanga lokaci wanga amount a bayan har suka kai wannan kuɗin naira miliyan biyar shi kuma wannan na biyu ɗin shi ne wanda yana ɗaya daga cikin wanda aka yi amfani da akawun lambar shi aka tura wasu daga cikin waɗannan kudin shi ne su al'umma wannan yanki na 'yar katsina na karamar hukumar mulkin bungudu kawo ma 'yan sanda ya shi muka garzaya aka kama waɗannan mutane kuma su sun tabbatar da wannan abun mu especially shi ne nisa ya tabbatar da cewa eh, lalle ya karɓi waɗannan kuɗi da yarjejeniyar wai zai je wani sa kawo musu jami'an tsaro a ƙauyen su to kaga wannan al'amari ne mai ban tsoro mai da al'ajabi saboda sanin kowa ne cewa kai jami'an tsaro a ƙauyuka da wurare don samar da tsaro ai ba abu ne wanda ake karɓar kuɗi ba abu ne wanda ake yi ainihin haske da ya ya wayar su jami'an tsaro tabbatar da cewa an kare rayuka dukiyoyin al'umma su eh, siya sama eh, jami'an tsaro ake biyan mu ah, albashin ah, albashin lokacin da muka tambaye shi mun haɗa muka ko yana da alaƙa da wasu jami'an tsaro waɗanda yake wanda su a tare da shi a dai ya dai ne don kai ma ba wai yana da alaƙa da wasu jami'an tsaro ba waɗanda ya wannan abun tare da haɗin bakin su ya tsoma karan shi kuma karya ce yake ya san bai da da zai iya sa a kawo ma wani wuri da ba tsaro to amma da yanzu ana ana gudanar da bincike mai zurfi domin a tabbatar da cewa ku akwai waɗansu waɗanda suke da alaƙa da wannan alifafi eh. kuma bayan nan za a zurfa da su a gaban kuliya. to a iya cewa maradan bello maradin sun fara samuwa. Sanshi Abin Malumfashi, Murai Amurka daga binnin Gusau a Najeriya. a gaida sani malumfashi to yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice Najeriya masoya lamuran kwallon kafa na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su kan ficewar 'yan wasan ƙasar daga gasar cin kofin duniya ta mata matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da ake fafatawa a ƙasar Costa Rica. 'Yan Super falconet din sun yi waje ne a daren jiya Lahadi bayan da takwarorin takwarorinsu na kasar netherlands suka doke su da ci biyu da nema a wasan matakin kwata final na gasar mai horar da 'yan wasan na najeriya christopher juma ya ce an sami wasu kurakurai da dama a bangaren 'yan wasansa waɗanda 'yan kasar ta netherlands suka yi amfani da damar suka sami nasara 'yan matan na najeriya dai sun ɗauki hankali sosai a gasar ta yadda ma ake lissafawa da su a cikin kasashen da ake hasashen za su iya lashe gasar kasancewar sun yi nasara a dukkanin wasannin su uku na farko na matakin rukuni-rukuni wanda ya ba su damar tsallakewa zuwa matakin na kwata final wannan ya sa da dama 'yan kasar da ke bibiye da gasar suka tausaya wa 'yan wasan tare kuma da ya musu uzuri domin kuwa cewar wasansu da dama 'yan wasan sun nuna kwazo illa dai rashin sa'a da suka ci karo da shi a wasan na jiya a ingila kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar chelsea thomas tuchel ya ta'allaka ɗan karen kashin da ƙungiyar ta sha a hannun Leeds United da tafiyar da suka yi zuwa gidan Leeds ɗin a cikin mota a maimakon jirgin sama. A wasansu na mako na uku na gasar Premier, Leeds ta karbi bakuncin Chelsea ɗin a jiya Lahadi a gidanta na Ellen Road ta kuma doke ta da ci uku da nema. Kwallaye biyu na farko da Leeds ɗin ta zura tamkar kyauta ce daga Chelsea. a yayin da kwallo ta uku kuma aka zura ta bayan baiwa sabon ɗan wasan baya na chelsea khalidu Koulibaly, katin gargaɗi na biyu wanda ya rikide zuwa jan katin kora a minti na 84 na wasan tukel ya ce matsalar ta samo asali ne tun a ranar asabar sa'ad da jami'an horar da 'yan wasan na kungiyar suka yi tafiya zuwa ellen road da mota to sai dai duk da haka ya zargi 'yan wasan kungiyar da yin kasa a gwiwa a maimakon mai da hankali da dagewa kamar yadda ya kamata haka kuma ya zargi sabon dan wasansa na baya khalidu kulubali da yin ba daidai ba da ya ja har aka bashi jan katin kora lamarin da ya sa kungiyar ta sami gibin dan wasa a daidai lokacin da take fafutukar farke kwallaye biyu da aka zura mata dan wasan tsakiya na kungiyar real madrid ta kasar spain casmiro ya musanta zarge-zargen da ake yi na cewa yana bukatar komawa manchester united ne saboda kuɗi wasu manazarta lamurin wasanni ciki har da tsohon mai tsaron gida na united ben foster sun yi kirarin cewa casemiro na son komawa united din ne saboda zunzurutun kuɗin da aka kiyasta za a rika biyansa da suka kai fam dubu ɗari uku a kowane mako. To sai dai a jawabinsa ga manema labarai na ban kwana da Real Madrid, Casemiro ya karaita cewa alkawarin United na ninka masa albashin sani ya ja hankalinsa zuwa kungiyar. United din za ta sayi Casemiro ne kan kuɗi fam miliyan saba'in a kwanta ragin shekaru hudu bayan da ya kwashe tsawon shekaru tara yana taka leda a Real Madrid inda ya koma tun daga shekara ta goma sha uku. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyina. Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. A takaice, Ukraine ta ba da rahoton wasu sabbin hare-hare ta sama da Rasha ta kai a yau Litinin. a kusa da wurin da wata babbar tashar makamashin nukiliya take yayin da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi gargaɗin yiwuwar rasha da ɗau wasu matakai yayin da ukraine ke shirin bikin zagayewar ranar samun 'yancin kai gwamnan yankin valentin reznishenko ya ce makamar roka da rasha ta harbo sun dira kan yankunan da ke yammashin tashar nukiliyar zaporozhia Hukumar leƙen asiri ta ƙasar Rasha a yau Litinin ta zargi hukumar leƙen asiri ta ƙasar Ukraine da laifin fashewar wani bam da aka ɗana a cikin wata mota da ta hallaka 'yar wani babban mai ra'ayin kishin ƙasar Rasha, waɗanda dukkansu sun kasance masu goyon bayan mamayar Ukraine da shugaba Vladimir Putin ya yi. Hukumar tsaron Rasha ta tarayya FSB babbar hukuma da ta agaji KGB ta ce kisan daria dujina da aka yi a daren asabar 'yar alexander dujin 'yar shekaru 29 ma'aikatan musamman na ukraine ne suka tsara kuma suka aikata a yau litinin ne amurka da koriya ta kudu suka fara atisayin soji mafi girma a tsawon shekaru da dama na haɗin gwiwa domin daƙi da barazanar da ke tasowa daga koriya ta arewa a cewar jami'an koriya ta kudu Atisayin na Amurka da Koriya ta Kudu wanda zai dauki tsawon makonni biyu zai hada da koyarwa da dabarun yaki a fagen daga wanda ya hada da kwaikwayon al'amuran yaki daban-daban ciki har da kwaikwayon mayar da martani ga hare-hare da Koriya ta Arewa ke kaiwa kan muhimman ababen more rayuwa na Koriya ta Kudu. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni. da injiniyar mu ta yau ni ce taku inta Suleimani ya rawa ke muku fatan alheri mu kwana lafiya ma'asalam.